وارزقنا اتباعه Yau muna يومنا قوم watan ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da bakwai ga watan goma miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin karfin sunayensa muna da cikin wannan al'afata a, ko alminzar fi bayani kafirin min al'afata shaya yau za a yi magana akan azawaj ko aure to kurakuran da ake a babin aure su za a yi magana yau waɗanda bai kamata da zama na ana samun su ba na farko a ciki shine a tasahul bi mar'a mutum yayi sako-sako ko halin ko in kula rashin kulawa wajen mutum ya zaɓi matar da ta dace da shi tun farko wannan kuskure ne kuma da yawa ana yin ya zama da mutum bai zaɓi mata wadda ta dace da shi ba ko kuma ya ga gashi nan abubuwan da ya kamata ya yi wato amma kuma bai yi ba وإن مما يتأكد على مريد الزواج أن يحرص على الزوجة الدينية ya ce yana daga cikin muhimmai abinda da yake yake da karfi ga wanda ke nufin yin aure to in zai aure ya kalli addini farko addinin nan shi za a kalla allati tu'inuhu ala amrillah wanda in ya aure mai addini za ta taimake shi akan bin Allah tabaraka wa ta'ala wa ala ta'ati da kuma yin biyayya za ta taimake shi wajen yin bin Allah da yi ma Allah tunda ka ga yanzu wani lokaci macen da ta saba da bauta Allah wata aiko sallah ka kira ma ita za ta gaya mutum ta an kira sallah ko yana bacci wata mata da shi ce mai an kira sallah ko kuma shi din ko kuma dai ya zama suna taimakon juna wata ran shi ya ce mata an kira wata ran ta ce mai an kira daga lokaci zai kure ta ce lokaci zai kure ba sosai don tun da za ta kira ina kicin na da ana kira wata wataƙila ko to in ko ba haka ba ne ba ko kuma shi ya tada ta a lokacin da take bacci tana da rauni ko tana da wasu abu shi kuma ya tada ta ce mata lokacin sallah yayi ta tashi to kuma wannan taimakon da suke ma juna kuma za su taimaki 'ya'yansu yayin da suka taso suka ga haka ake a gidansu lokacin sallah yayi da baban da maman kowa yana ba abin mahimmanci ai kaga za su bambanta da waɗanda ba haka ba ko Wa ay ma amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wannan kuma shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yace ai sun kahul mar'atu da arba'in ana auren mace saboda abu hudu ba cewa a aura ba cewa akan iya auren ta saboda abu hudu bayani aka yi nan wurin khabar ne ba umarni aka bayar ba cewa ka aura ka aura saboda aka duwanda ka samu cewa akan iya auren mace saboda abu hudu limalika saboda kudinta ita kanta wali hasariha ko kuma saboda gidan da ta fito matsayin gidan su kuma suna da abin nan dinsu wani wurin suka ce nasabiha suka ce maimakon hasariha wa jamaliha wali jamaliha saboda kyan zama akan iya auren ana so wali ha sannan aka aure ta ko saboda addini sai ce fasfar bi zati dini to kawa ka lazimci ko ka ribaci a addini suka ce ta ribadiya da aka wasu aka ce idan wasu suka ce ko za ka sha wahala wasu suka ce in ba haka kai ba ko za ka sha wahala wata ran za ka samu abunan nan in ka bar wadda take mai addini za ka samu abun da zai biyo baya mara kyau wanda ba za ka ji daɗinsa ba an yi tafassara kan wannan tari bariya da haka da yawa muttafaqun alaihi min hadisi abi huraira da haka wannan wal ahmad ai su larabawa suna da wata kalma kamar misali a ce ma in ko ba haka ba za ka ga kaza in ka yi su ce ma wannan ko in ba haka ba za ka ci wahala in hannun ka yi kaza ka ci wahala ka ci azaba in ba irin ta ka nema ba ko kuma za ka sha wahala wajen nemo irin ta ko kuma dai ga sunan an yi ta magana dai a takaice dai akan kalli addini da abin nan ba wani malamin ya ce ma ba ma gane karatun ba saboda aka ce li zati dini wani sai ɗauka da zatil ilmi ake nufi kuma zatil ilmi daban zati dini daban duk wanda take mai addini to za ka ga tana kokarin kuma ta so ta zo ilimin amma ba duk mai ilimin ba ce kuma za ta zama mai za a iya samun mai ilimi ba yi addinin ba ki ga ilimin amma ta ki aiki da shi amrun mumkin sau da haka wannan shi ne nan nan su dai yace muttafaqun alayhi min hadith abi hurayra wa ahmad wa ghayri wa ghairihi ay ana abi sa'id al-khudri nahwahu bi isnad sahih hadi mai kyau wali muslim nahwahu an jabir bin abdullah dukan su sukan kalli wadannan to yanzu ko gaskiyan magana ba wannan yawanci wajen auren mai auren shi ma bai kallon wannan ita ma wanda za ta auren ba ta kallon wannan wanda ake kallo kawai me za ta samu a wurin iyayenta da kowa me suke kallo in an zo potential ake kallo a zai muka gama tattauna sosai kan masu kai bukin ma da yaran da za su yi graduating da an ga kadet za su sauka a ita kai masu kaya ana bukin ana so aure su addini aka gani to sau da aka waɗannan abubuwan da yawa yanzu sun canza inda ma addini yake mutane ba son shi ba a gidansu ma ba sa son addini in yaro ya matsa yana ta yin addini ko yarinya ta matsa tana addini to ba a son su ma a gida wannan na taɓa gaya muku tana kuka a gida ta ce ta kai yarinyar su islamiyya mariya yanzu ta zo kullum sai karatun ƙur'ani take masu a gida saboda haka ba su son haka nan saboda haka su sun kai ta ne ta koyo sallah kawai karatun sallah an zo an koya mata kam da sun zo sun zauna falo sai ta fara karatun ƙur'ani ta ce a rage tv ta ce kaza in an ki kuma ta koma can gefe ta ware kanta ta ce ta karatun ƙur'ani su kan sun jawo maka su masifa wannan kuma ɗanta ne yake zuwa masallaci yana karatun ƙur'ani yana adda ya kai zuwa arba'in ta je ta ma tana roƙon malamin don Allah ya kori ɗan nan nata domin in ya zauna masallacin nan zai lalace aka ce saboda me ta ce to 'yan uwan shi zai koma nan gaba yana roƙon 'yan uwan ne ta ce saboda 'yan uwan shi wasu na ABU wasu na NDA wasu na kaza shi an yi an yi da shi ya je shi ma ya shiga wannan wurin ya dawo masallaci na ta karatun ƙur'ani to nan gaba zai zama masa nauyi ya ta bin su yana roƙon saboda su sun kama hanyar da za su kaga shi kuma ya kama hanya ta Allah tana so malami ya taimake ta fatattakai daga masallaci to kuma na taba gaya maku ai wanda ya ce mai 'ya'yan shi ya ce ya ce su yi aure sun yi ya ce masa su yi aure sun yi ran nan ya zo ya gaya masu ya ce to ya ba su wata ɗaya kowace ta fito da miji in ko ba ta fito da mijin nan ba ya ce wallahi zai masu abin da har su mutu ba za su mance ba aka yi ta lallaba shi mi za ka yi masu mi za ka yi masu mi za ka yi masu ƙarshe ya ce in an yi za a gani ka ce dai ƙarshe aka lallabe shi mi za ka yi masu ya ce kawai zai tashi ne wata rana da sassafe ya shiga makarantar islamiyya ya je ya samu mujiyar na makaranta ya ce kana son mata kana son aure ce eh ce na baka ɗaya a tambayin mai sauran malamai kuma duk mai son aure ya ba shi ɗaya. ya bada su to a ne zai masa abin da su mutu ba za su wance ba ba su auro wanda ba zai zama wani abu ba bayan aka fara ba mamu abu hanifa da shi da ɗalibinsa abu yusuf abu yusuf asali an tashe je koyi wanki da guga ne sai ya rika wucewa majalisar imam abu hanifa yana ganin shi kuma ana karatu sai ya zauna wurin karatun kuma ma wannan ma mun karanta shi a can kista cikin riyadu salihin yaron da aka dauka daga gidan sarki aka tura shi je koyi sihiri ko ya ki koyon sihirin ya koyo ya koma koyon addini wajen mai bauta shi ma ya aka kwashe da su to wannan dai shi zamu faɗi abu yusuf yana yaro sai ya zo ya shige masallaci shi kuma ya ci zuwa wurin mai wanki da guga aka zo ha aka saba da shi aka ga yaro ne mai kwakwalwa da aka mamansa ita kuma tana jira ta rika gani yayi wanki da guga ya kawo mata kudi ba ta ganin ko kabo ran nan ta ce wai ina yake zuwa ne ta ce shi ba ba wurin wanki da guga yake zuwa ba gaskiya makaranta yake shiga shi ne dai masallaci ke shiga ta ce ka jawo mana tsiya shi mai karatu a masallacin me ya aje bai aje ba bai ba wani ajiya ba wanki da guga na ce ka je koya wata rana ta biyo shi har masallacin ta zo ana karatu ta tsaya ta zazzage imam abu hanifa ta ce mashi ya za a yi maida da mata da ita da ta ce je koyi sana'a ya zo ya zama yana lalace yaro kwana biyu bai zo ba ta tambaya ce ka gama tan nan in muka sake sai ta kwace mana yaran nan ko yaran nan yana da kwakwalwa zai amfane mu nan gaba don haka yanzu abin da za a yi a rika biyan ta albashi daban mana yaran mu duk wata mu haɗa kuɗi mu bata mu bata dinari dirhami ɗari kawai ta kyale yaran dirhami ɗari yanzu ko ya fi miliyan ɗaya ina misalin zakka dirhami ɗari biyu ne ko to ce kullum wata za a ɗauki wannan a bata ban mana shi ya ce yau muna ƙoƙarin yadda za mu mai da ɗanta wata rana sai ya ci falluza a gidan sarakuna ita ko tana ganin nan kusa-kusa mu muna mata hangen nesa ita tana kallon kusa ya ce saboda la ba da ilimi babu maganar talauci bayan ilimi haka ko aka yi wata rana ya girma ya zama shi ne cikin jigajigai shi ke kan kujerar ma abu hanifa ya kuwa sarki duk abinda za a yi khalifa ba zai ba sai ya kira shi ce zo wata rana ya je sun gama tattaunawa ya tashi zai tafi sai ce imam ka yi haƙuri ka tsaya yau mu ci abinci saboda yau an mana falluza ya ce a, ah, sai dariya ya tambaye shi ce me kake ma dariya ya ce ala alaika ayu al'amir ya ce sai ka gaya min kake ma dariya ya ce ya tuna ne da sadda yake yaro uwarsa ta so ta ɓace shi a wurin abu hanifa ya ce ana so a tarbiyyantar da shi yadda sai ya ci falluza gidan sarakuna Ga shi yau ana lallashinsa ne ma ya ci falluzan nan ya ce tabbas ya tabbatar da maganar da aka ce lafakar ba da ilmi ya ce fa aka ce falluzan nan wani abinci ne da ake a gidan sarakuna su ma ba kowace suke yi ba dan da nama ake yin shi kamar nama ne ake nan nafiya kamar ai dan wake malam sani dan waken nama ake yi dan waken nama ake yi wannan dan wake ne na nama kuma dan waken daga wannan naman da ya fi kyau a jikin dabba ake yankewa sai a yayyanke wannan wurin inda aka fi so na nama da shi ake zuwa a cura shi a rika sa shi cikin man gyada sai an dan dafa shi kaɗan sai a rika sa shi cikin man gyada kaɗan kuma baya dafewa cikin man gyadan gashi jaja ja ja ja kuma daɗi daɗi an haɗa kayayyaki abin da za yi to za ka haka ɗauko shi kuma sai ma an gama sai a ɗauki a tsatso ma shi cikin mai kuma wani man a ajiye shi haka ake kawo shi kuma yadda ka san dan wake aka zare ka ɗauka shi ana ɗauka kuma nama ne gaba ɗaya ba gaurayi a ciki duk nama ne haka ake yi ba haka ake yi sarakuna ma sai watanni watanni ake yi ana daɗewa ba yi ba saboda da nama ake dabba ake yanka karama wadda ba ta girma ba kamar samu ɗan bajimi wanda bai kosa da yawa ba bai kasa kasa da yawa ba maraƙi. samu dan maraki yawwa wanda bai nisa ba shi bai tsufa da yawa ba shi kuma bai kasa da yawa ba to da irin shi ake fallo da gidan sarakuna shi ka ake yankewa gaba daya a ta kwaba shi ana wannan nan na tsayawa ana tumulmule shi kamar yadda suke yin wannan yam bonds ne ko to nan ba kuɗi sai dai a yi da doya yam bonds ne ko menene sunan shi to wancan da nama zalla ake nan ma yan bonsin aka dan samu dama dama ba ana dan sassaka nama a ciki ba to wancan naman ne ake mulmulewa gaba daya ai wannan suya to shine falluza to ko ko ukalaul majanin kake karantawa idan aka samu wanda ya shiga gidan sarki daga cikin ukalaul majanin ana tambaye shi me kake so ka ci ne sai sai falluza yi eh, wanda ana ganin shi ya hauka ce ya san falluza kalluban nan suna ganin shine abinci na ƙarshe na sarakuna mhm. ai wani ya je abuja yau bai zo ba ya je abuja ya mu labari ya ce lallai ya je ya ga wani gida an yi falluzan nan eh lallai falluzan nan falluza ce na ce kai ma ka yi mamu mu gani ya ce wa ne mutu ya ce tun da ka gano kai ka zo kai mamu mamu wannan mu gani ya ce ina ba Allah ta bi karfi da maraki sa ba ake yankawa ai ta diba a bakarin na ga dama ta turawa ana mulmulawa fata sun gane yadda ake tun da sun yi yambons wannan yambons din ko wannan abin irin shi ne fallu da nama ake amma gaba ɗaya wancan a soye shi a ɗauko ake ci zai gashi an zo ana ba ba shi hakuri ana lallashe shi dan Allah malan ka tsaya ka ce a fito da shi ka ce ce ya kosha ka ce ina ba a koshi da wannan dan ba a samun shi ko ina sai gidan sarakuna su ma sarakunan daga wata watanni ake yi sannan a yi so daya ba ko da yaushe ake yi ba ka kaji amma yanzu abun ne potential ne wani ya zo ƴaƴan nashi ma guda biyu ba ma nashi bane shi ƴaƴan wan shi ne amma shi ke da cewa yana Abuja aka ce to in ya zo weekend masu neman yaran nan za su zo su gaishe shi suka zo su biyu wannan aka tambaye shi kai ina kake ya ce shi a2 ya gama ya gama a2 amma dai bai samu aiki ba ya nys ne yana jira ya ce ba matsala kai kana da potential okay okay okay kai kana da potential kai fa malam shi kuma malam ce shi kuma gaskiya yana koyarwa a makarantar gwamnati malami ne shi na addini yana koyarwa a makarantar gwamnati kuma yana da makarantar shi in ya taso sai yake koyarwa ya ce hmm, it's okay it's okay but uh, kaji sani malam sani kai yau zance na har na tura ma malam ne ya ce it's okay but uh, but uh, yawa malar zabi yawa malar zabi ehe Ke ba komi ya kira yaran ya ce to gaskiya wanda suke neman ku sun zo alhamdulillah ya ce ke ba ki da matsala saboda na kira da potential sky is his limit sky shine limitin shi ba wani abu zai kokoi shi ko wannan akwai matsala ba potential saboda kawai malamin makaranta abin nan ba amma fa in kina so ba matsala sai dai kuma duk abin da zai je ya dawo kake dawo wurin mu in kina so ba komi to kaji in ta yadda in an yadda ba ai wannan ko ta ce haka din sai an biyo yanda za a rurusa abin nan din nan ranar juma'a wata rana na yi magana masallacin bypass ran juma'a wani dattijo ya zo ya ce shi ya ga wanda ya zo da yarinyar ta zo ta ce sai wane take so sai baban ya ce mata babu akwai matsala fa ta ce shi take so sai ya ce to shi kenan sai ya kira family meeting aka yi meeting ce wance ta ce sai wane take so to mun yarda tun naka take so amma fa ta sani ko tsince na gidan nan ba za a kai mata ba ba za ka ji ne abun nan ko tsince ya ce ba za su ba za su ba ba za su ba ta ba shi kuma wanda za a auren da ta gaya mai ta ce ni saboda ne nake son kai ce shi ma saboda haka ne sai ta ce to amma ga abin da aka ce gidansu ya ce ba matsala ya ce ranar da za a ɗaura aure zan sawo maki zane da takalmi da hijabi ni kuma roƙon da nike maki ko in ke na gidansu in kin tashi fitowa ki cire ki yar masu abin su ki sanyi wanda na kawo in kin zo gidana ne kuma za ki ga yadda za a yi ka ce yadda aka yi malam to Allah shi ke abin da ne shi kuma haka aka yi ko rakiya babu sai wata tsohuwa kawai ta raka ta ko gidan ba su sani ba wallahi da ci da zo ga ma magana na masallacin juma'a yace ya gani da irin shi kuna nan ku yawa barakallahu fi yazo yace haka aka yi amma da yake Allah ke da abun malam da aka yi auren ba a dade ba sai ya kwace wancan abun ya dawo da shi kuma wurin wannan to shi sai da sai mai mota ba shi miji wannan din a sai da sai mai dan sai da ya koma ana ana daukar shi akan mashin aya. ya koma ya sai mai kuma shi ya sai mai mota na wanda ba a son yi a canji aka yi da aka zo shi sai ta yin kasa shi kuma wanda aka ta daga shi gidansu ma ba su sani ba nan da ya sai mai mota aka ce a je a yi godiya yan uwan suka ce sai an je a yi godiya ba san gidan ba ba ya bar wancan gidan da suka sani har ya gina gida ya tare ba su sani ba to abu ta ba hannun wani yake ba wata yana da sabab ne yana da dan abin shi kawai in ya nemi aure inda addinin sa yana da kyau yana da abun nan kawai a washi auren nan Allah ya ga dama sai azurta su Allah da kanshi ya ce in ya kuna fuqara in ya kuna fuqara in in ya kuna fuqara su mata da mijin in ma fakire ne yuknihimullahu min fadli Allah zai wadata su daga falalarsa sabab dai yana da sabab ai sabab ai sabab kuma al'umur biyadillah da yawa mutane suna da wannan gangancin wajen shigan ma'alla kuromin hurumin da ba nasu ba domin wani shi ko jiye gawa na zai aure gawa na zai aure ko suwa na maimakon kawai kai masu addu'a sai ka ce ya zai yi kai ne za ka zo a ce maka ga yadda za ka yi so za ka mutane na nan na jiran ran da zai zo ko ya ce masu yara sai yadda zai yi ko to Allah kuma shi ke da abun a hannunsa yana da ɗan samun shi shi kenan na biyu adamu tamkinil khatibi min ar-ru'yati shar'iyya kuskuren da ake yi a hana wanda ke neman aure kallo na shari'a yadda da ake a ƙauyen nan a zo ɗaurin aure ba a ma san wa za a ba ba wannan ba daidai ba ne wannan na nema wannan na nema wannan na nema duk da dai cewa kowa ya santa amma matsalar ita ba ta san wa ma za a ba ta ba ta ran ɗaurin aure wannan kuskure ne ko kuma shi mutum yana birni kawai sai a zo a ce babai shi kawai ya daura mai aure ka zo gida lafiya a zo gida an dai ce ka zo gida sai zo gida kawai sai a ce an daura ma aure ne aka ce ka dawo ka gama sai ba ni an daura aure a ce ga matar ka na a daki ya ka samu ka kawai ka kai ga matar ka ci an ma aure to wannan gaskiya bai da kyau ko kuma a yanzu din ya zo mutum ya ce yana son ya aure ko ya yi wakilci bai ganta ba ce komi ya yi a yi ina ko kuma shi ɗin kan shi ta da ita ya ganta gani na shari'a to haka shi ma bai yi ba domin za a iya samun matsala daga baya kudi wanda ke neman aure yustahabbu lahu an yara ma yazharu ghaliban min mar'ati an ce mai neman aure mustahabi ne an so ya ga abin da galibi yake bayyana ga mace kalwajehi waliyadaini kamar fuskanta da hannuwanta wasu mata su kai har wuyanta saboda wani shi yana son mai wuya dogo bai son durguwa haka cikin wuyan tana cikin can makale to in ka ɗauko wannan ya za ka yi suka ce da wuya wasu kuma suka ce a'a ta yi shigar gida ma shiga ta cikin gida tun da za a ba shi izini ne ya shigo cikin gidan ko to sai ta yi shiga ta cikin gida ba ta rufe jikinta duka ba ta yi shiga ta ta cikin gida ta bar ta waje ta bar fuskar ta waje watakila da kababunta ba ta sa don yanzu ni kan ba zan yadda yin aure matar da take sanye da safa a kaba ba ma a kafa sai ta cire kaban nan a gani to ai gangan wallahi malam sani ganganci ne wata in ta cire da ta cire kaban nan malam in ka ga abin da za ka gani ko safa hannu ita da safa hannu fuska ka ga fuska kai inda hali har tafiyar ta ka gani ka ga tafiyar ta in tana tafiya ta yi gaba ya take tafiya in ta yi baya ya take yi in ko ba ka wallahi sai ka sha nadama don wata tana tafiya kamar tana saukowa daga tsauni take tafiya ko ko kuma ta rika tafiya tana tana haka tana haka da gawo to in ba duk baka ga wannan ba sai da ta zo gida sai ka ji kamar ka je ka ce masu ɗaurin aure ku dawo a fasa kuma kaga zai sa a samu matsala na taɓa gaya muku wani da ya tashi yin aure sai da ya zo Allah ya taimake shi bai auren ba gab da za a yi aure irin wanda ake cewa bayan sallan nan za a ɗaura aure bayan sallah kawai shi nan ba sai zo gida ya zo irin yawon sallan nan abin nan ba inda ta ga daga an zo bayan sallah za a ɗaura aure ta ɗauka yanzu har ta zama kamar matashi sai ta sa wando ta irin sa wando dogon wando da rigar da bata da tsawo abba malam da ta tashi ko ya ga yadda ta tafiya ya ce inna lillahi tun da kullum shi da dogayen riga ke kalanta da hijabi zan malelin hijabi to yau ta zo ta sa wando ya gari yadda take tafiya ga kawahun nan na haka ya ce ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce Allah ya taimake ni dan wallahi da an yi auren nan da abin samu matsala to kaga shi yasa da muke fito ta aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ce mai zai aure sai ce ka ganta ta ce ban ganta ba ya rasulullah ce ka je ka tabbatar da ka ganta tukuna shi ya fi kyau wajen auren ka yi kana jin daɗi kuma yin an yi auren ya fi dawwama ya zauna ba matsala to shi kuma ya rasa yadda zai ya ce mata yana so ya ganta a wannan lokacin saboda ba dole ne abinda maza suka sani a wajen annabi kuma mata su sani nan take da wuri ba tunda ai wajen maza yake bayanin wasu abubuwan sai in an sanar da su da aka faɗi haka shi kuma gashi annabi ya gaya masa shi yake ba ɗalibansa labari ya ce idan mutum zai aure duk yadda zai ya ga matan nan ya ga wurin da yake ganin zai burge shi to ya gani malaman malaman malikiya suka ce to da saninta ko ba da saninta ba wasu suka ce da saninta wasu suka ce ya ga wannan ba da saninta ba ma ya bi domin inda saninta ne shi wannan wasu abu sai masu ado balle yanzu da muka gano wannan zamanin kuma ma an ƙara wanda da can ba a yi yanzu duk abin da ka sani ana sawa a jiki to akwai jabun shi mata na saye suna sawa su ce a cuci maza in gashi ne akwai in jikinta ne in mami ne ne in kirjin ne duka akwai ita lillika su sai ba an zo kawai a gaba komi to daga nan sai yaya ta nan ta sa gashi in ke mai son gashi ne ashe gashin ma nata bane wig ne ta zo ta sabo ta lika ko ko wani abun nan ne joke ne a keya sai baka sani ba kai ka dauka nan in kaga an yi wannan aljihu aljihu. ka ɗauka nan duk gashi ne ashe jok ne ta sa kofi ce zangareriya kofi moɗa irin ta ƙarshen nan ta can a ci bari kallo 555 din nan ba ko wani kwano wada 55 ne ko 55 guda uku to kofin shi yanzu ta ɓace saboda mata na sa shi a keya mhm. eh a kai ka ɗauka duk gashi ne to aka ɗauki wannan a haka ka na samu matsala in shi kake so malam zani wancan sahabi da ke ba tabi ai labari sun ce to sai ce saboda haka shi ya rasa yadda za a yi ganta sai ran nan kawai ya lura ai suna da gonar dabino sai ya riga ta gonar dabinon ya laɓe a cikin gonar dabinon na haka kawai in ta shiga gonar dabino kuwa tana ɗaga niƙabinta ne sai ta ɗiba dabinonta sai in za ta fito daga gonar sai ta maido niƙabinta to da da ta shiga gonar dabino kawai shi kuma yana laɓe ta daga niƙabin nan ya ganta hawa sai ma ya ƙara ingiza a aure da wuri saboda yanzu ya ƙara ganin ashe abin da yake son nan ba ƙaramin abu ba ne to kaddara to na yanzu zaka ji mutum yaro ya ce ma yana son makaranciya yana son mahaddaciya yana son kaza bayan biya gama gaya ma wannan kace sai kuma me yace a ba komai malam ba ga gaske bane sai zo kuma yace ma to amma kuma in tana da dan kyau kyau shi ma da na hada hada da kyau wannan ne to wani yana da kala zai ce maka fara yake so wani zai ce ma shi ba matsala akwai wanda ya zo ce shi bai da matsala wajen kala amma dai shi bai son mai jiki sosai bai son kuma mara jiki sosai shi kawai tsakakaki yana son dai yan dogo dogo saboda shi ba ma sai ka ce ba zan kalele ne sosai dogo ne sosai bi ma'anar kalima da wannan ka dauko mai yan wada wada dan za ka rika tsaya wajen kawa kaga bai yi ba to ka ne dole sai ka auna ko ko in za ta tarbai kawai sai tsugunna kamar yaro ya taho wala zane in ya rugo kawai sai aiki bai ba zo da aka kuskure ne kada addini shi yake cewa a yi kuma shi ke ta in kana son abun nan ka duba fa mota wanda ba permanent abu ba in aka zo duk yadda aka ba ka labarin kyan mota so kake sai ka gani sannan kai ku ciniki kuma ma wani lokaci haka ce kai sai ka tuka ma ka gani to balle wanda za a ce zaman da za ku in kuka rabu akwai matsala amma mota ce ga dawo ma yau kaso ba sai ka saida ta ba ba mata ba aka mutum ya duba ya ga abin da ya gamsu da shi kafin ya aura saboda kada aura za samu matsala shi aure yana dauke da abubuwa ne da yawa in ka auro wanda ba ta burge ka daga sifar jikinta to duk sauran abubuwan na auren ba za su burge ka kuma kuma ba ta burge ka ba sa ba ka sha'a ko ta yi wani abu sai ga babu kai ya kokarin ta sai ga ganin kai bai ma ba saboda har yanzu ba ta burge ka ba to so da ka wannan sai yasa aka ce a ai haka in za ka yi ka gani in tana sa ni kari idan aka nemi izini aka zo gidansu za a ganta to sai ta sa ita cire niqabin nan abun nan ne saboda wani ko cewa kai ya nemo ma irin wannan zai iya zuwa akwai wanda da can in mutum yana neman aure mata ake sawa sai a ce in sun ga nagartatta to yana so to nagartatta ne aka ce nagartatta su sun gane nagartatta amma yanzu mutane ba su ma gane nagartatta ba aka ce masu nagartatta suna iya kace ma mutum kaman kace mashi ne yanzu kana son mota ta yayi ya kawo ma sai ya kawo ma bitil ka da can mutum bitil din mai kwado mai kaman kwadon nan to ya za ku daidaita da wannan ka ce mai samu ma mota mota latest model ya kawo maka wancan bitil din malali za ka ansa ka ce eh, kawo mota ta letas ya kawo maka bitin ta da wancan mai ƙorur nan na to ka gani to ka gani ko wancan lokacin ba a santa to wani haka fa zai zaɓo ma wannan abin wallahi ka ce ɗauko ma zai je ɗauko ma abin da kai da ita kamar gabas da yamma ya ce shi ko a wurin shi ta yi mai to ra'ayi ne ka ga shi ta yi mai sai fa to a daina yin wannan kuskure ne saboda sai a ta samun matsala a bari in dai an nemi izini da aka hana a yi abubuwan nan ba da izini bai tare a hanya ko ya tare abin amma in a gida ne ya nemi izinin cewa a ba shi izini ya zo ya ga wancan za a yi magana aure to ita kuma in ta zo ta cire niƙalinta daga fuskanta ya ga tafin hannunta nan ma kada ya yi ta an ce saboda a fuska zai iya gane irin sha'awar kyanta ko rashin kyanta ta iya fahimtar kuma a hannuwan ta ya gane kuma yanayin jikinta da tsaftarta ko in ya ga kafarta ma zai iya ganewa amma ya ga kafa duk faso kaga ya gani kaga ya gani akwai rashin tsafta akwai akwai sakaci sai abin nan ba ya fito ko to shine nan ana yin wannan kuskure wa yata'ammalu fiha wa fi ma yad'uhu ila nikahiha ya lura kuma sosai an ce ya zo ya lura da aka ce ya lura sai malaman fiqh suka ce in kallo so daya ya isai ya gani ya ga ya gane abin shikenan in ba ka ba ya dawo gobe ba ko ya dawo wata ran kuma ya zo lokacin da zai iya ganin abin da yake so shi yasa ba daidai bane mutum ya da yake so ya magana aure kuma ya zo ya ce da daddare zai zo ka a bar shi ya zo da daddare ya zo lokaci shi kuma lokacin ya zama lokacin da rana ba ta ƙara ma abin kyau Shi ne lokacin la'asar sakaliya alan zani ka san lokacin la'asar sakaliya ko domin inda rana ne sosai ita rana tana ƙara ma abu kyau tana ƙara mai abu to in ya zo rana ta haska ta sai ta ƙaru da hasken rana ta ƙara yin wani abun da radda ya ganta ba cikin wannan hasken rana ba sai ga kamar ba ke gani ba ya fito ko to sai zo lokacin da hasken rana bai taba jiki bai ma jiki illa sai ganta a wannan lokacin bayan la'asar misali ko dai lokacin da dai akwai amma hasken lantarki da haske da daddare da wani abu duk bai sa wani ya iya gane abin da yake so sosai in ya gan shi ba a cikin wannan lokacin ba zai ba shi yasa hoto bai isa ba hoto hoto in dai hoto ne ka sake ka ɗauko abu ta hoto sai ka sha mamaki tunda hoton nan yanzu a cikin waya akwai yadda ake mai ado akwai yadda ake mai muni yanzu zamani yanzu za a ɗauki mutum mai mace mai muni a sa ta a hoto a sai mata wasu liƙe-liƙe ana wani balle-balle a jikinta babballe nan a lillike wasu a wani wani a shafa mata hodar da bata iya bata ba santa ba a shashafa mata a fuska a shashafa ta ganta kan har tsawon hanci da ƙara mata malam sani ta fito gaɗe ɗaya a jikin nan wurin ka ganta kamar ba ita ba kayan jikinta ma wanda sai hoton da su ana iya cire su a sa mata wasu to amma ba ana maida su masu kyau ba yanzu yanzu wannan ta taka ba bulu bulu ba ce ina ka gada ma ka ɗauke ka hoto da hulan nan da wannan kayan duk za a iya maida su wata kala daban a cire a cire fuskar ka a aje gefe sannan ɗauko wasu kayan a sama a jiki ka ganka yanzu nan nan yanzu da za a ce ban da kama bata lokaci da an gwada ba a ɗauke ka hoto yanzu da wannan kayan bulu a ce a maida su wasu na? to ka ji ko? to sosai akwai wanda kuma shi nama bai kyau a hoto akwai wanda kuma duk da ya ɗau hoto shi sai kyau akwai su to amma yanzu komin munin mutum ana iya maida shi mai kyau a hoto kai hasarki da naɗi A bisa kana bisa doki malam sani yanzu aka ce ai malam sai a dau hotonka kai ne malam sani kowa da ya ganka da fuskarka amma an cire ma gashin nan ko ɗaya babu ka dawo yaro sannan kuma ga ka bisa bisa doki ka zama sarki da daki kuma da an ga fuskar ka ce wannan malam sani ne fa sosai to a ga saboda haka hoto bai isa ba in ka ga wata yanzu a hoto kakka ce ai ka kalli hoton yana da kyau ka auna ka ce eh lalle in dai haka take ta yi ma in dai haka take tayi ma to amma zan gani a zahiri zan zo in ganta a zahiri to wannan shine magana daga nan sai ku fara magana amma hoto bai isa a wannan zamanin hoto bai isa saboda zuwa ake a mai kwalliya ta daban in an ganta da hanci annakiya a mai da hanci zan kalelin hanci in tana da wuya gajeriya mai da ta mai dogon wuyan in shi kake so in baka ta mai da ta fara duk a hoto yanzu ana yin wannan kaga hoto ba zai isa ba dan ka ce wata turo ma ta. ita ce to da bari ta yi hoton wata turo ma ka gani ka ga hoto ka ce ya yi ku haɗu ido da ido ka ce ba ma ita bace ka gani a ke rigima haka a gani to ba wani ba wahala ba ne a waye kai nunan nan ba ka sai sabuwa ba nan ga dama sai a koya ba yadda za ka yi yawwa saboda ka je america ko ka je ka rika gaisa da abokinka to ai ba ka ma zo ka shi wayar ba to ka gani ba a wannan a wala zari a je ina wannan kuma za ta je je america wannan za ta je wurin abokinka na? ɗalibari lalle tekno ai ita ce tekno din ma ai su zai kaci tekno kenan a wala zari wallan idan za ta yi wannan aiki za ta je ɗau hoto wataƙila Hmm? eh na <laughs> wato na? na ah, gari zan gari a ah, na gari ne a matakarar na gari da kyau ce gaskiya amma dai wannan abin da aka ce za a yi a yi ma wannan hoton kwalliya a ciki ana mai ado to ba irin take yin wannan ba wannan kan magana ko birnin sin za ta je inda waya za ka yi amma sauran abubuwan da ake so ko to da mu bashi dai dauna saboda haka wannan dai shi ne abin nan din saboda haka a gani din nan yana da kyau ita ma ta gani wanda take so ta gani sai dai bambanci wani lokaci mace irin lurarta wajen ganin mutum ya bambanta da namiji mace idan aka ce a ganta ita ma ta ga wanda take so za ta iya ganin shi cikin sauri ta gane ya yi mata kowai mata fiye da namiji shi yasa su ko kayansu aka kawo yanzu inda za a zo a ce zannuwa ko kayan abin nan su in aka ba mata aka ce su zaɓa za su fi ka saurin zaɓowa nan da nan kai ko kana iya ma ka rikice ka rasa wanda za ka ɗauka ba a ciki tun da ka gansu da yawa to amma ita ta kan iya zaɓa abin da take so cikin sakan saboda ita za ta yi kallo ne kallon gefe nata ya fi naka kallon na fuska da fuska sau goma yanzu za ta iya kallon abu ta gefe amma ta gan shi duka tun daga sama har ƙasa ta gan shi amma kuma baka ma san sadda ta gan shi ba kai ko sai ka ta daddare ido sosai kana ta kwakwala ido sosai sama za ka sai ga rana ɗaya ma ka kasa damawa rana na biyu sai ka nemi da biyu shi yasa kai ne ke zuwa da wannan zuwan sai ka gane abin da kake so amma ita lokaci ɗaya za ta iya gane abin nan ko ci akai ba ta gan shi ba ne za ta ce na gan shi mana to ta gan shi da gaske eh saboda yadda Allah ya yi shi daban ne da mu kuma a wannan bangaren na fito ko to naka ita ba ta cewa wai in an zo wurin ta kai magana so ɗaya ta ce ta wai ko ganin mutum mace ba ta gani shi tsaf ta gani ya yi mata ya yi mata inda mata wai mata ba kuma ranar farko ma da ta gani za ta ji ko za ta ansa ko ba za ta ansa ba ba sai ta sha wahala ba ita sai dai akwai abin da zai iya jawo hankalinta ko ta ƙara ko ta rage shine kawai na fito ko saboda haka wanda yake so yana yan abun nan ba wa fi ma ya da'uhu ila nikahiha ya kalli duk abin da zai ja mai hankali wajen aurenta a lokacin da yake kallo sai dai fa mun karanta nan a cikin raudatul muhibbin maganan da wasu suka yi na cewa wai tudewa za a yi a ga juna wannan kuma ƙarya ne babu shi ƙarya aka yi wasu malamai aka ce su sun ce ne ma ba iya nan za a kalla ba wai za a tsaya wani wuri shi ya tube ta gan shi shi ita ma ta tube ya ganta ba wanda ya ce wannan abin wannan ƙarya aka yi magabata ba wanda ya ce haka shi yasa dan ma ba wannan din sai suka ba da khiyar khiyar shine da ba zai yiwu mutum ya gan shi ba a lokacin auren tunda an ba shi dama ya kalli fuska ya kalli hannu kaga sauran abubuwa ba zai iya ganin su ba ko to in aka daura aure sai kuma lokacin da suka bayyana a nashi ko ita ya bayyana a wurin da ta gaba su yi mata ba to suna da khiyar khiyar shine a kira masu dauran nan a ce an ga wani abun da bai yiwuwa a gan kafin aure amma yanzu an gan su bayan aure saboda haka yanzu auren nan ko ya ci gaba ko kada ya ci gaba abinda suka zarta sai su zarta sai a zarta shi yasa aka yi babul qiyas a babin fiqh ga abinda ba zai yi a ganshi ba kafin aure kuma yanzu an yi aure ya bayyana to shikenan sai a raba in ana so a raba in ana so a abin sai a yi ko a yi sulhu ya fito ko mm-hmm. wannan kenan wannan wa yata'ammal wa fi ma yad'uhu ila nikahiha liqawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam liman aqada ala imra'atihi saboda maganan da annabi ya yi akan wani mutum da ya ɗaura aure au arada zawaji ko ko yayi nufin zai yi auren bai riga yi ba ya ce unzur ilaiha kai ka je ka kalle ta ka gani wani wurin cewa a ilaiha ka kalle ta ya ce a ya to je ka kalle ta shi ya fita sa auren ya ɗore in an yi ya fito ko warawa ahmad bi isnadin sahihin imamu ahmad ya ruwaito da isnadi mai kyau anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala manzon Allah ya ce idza khataba ahadukum ra'atan idan ɗayan ku ya nemi auren wata mata wala junaha alaihi babu laifi gare shi an yanzura ilaiha ya kalle ta kaga nan kallon nan fa duk inda yake so ya kalla amma ba ce ba kaya ba inda yake so zai ba shi sha'awa ya kalla musamman fuska da hannuwa ko yanayin jikinta ko yanayin tsawonta in yaga ta yi mai tsawo sosai ce ka gaskiya wannan ta yi mai tsawo da yawa in yaga ta yi mai gajarta da yawa ce ta yi mai gajarta da yawa in yaga ta yi mai kiba da yawa ce ta yi mai kiba da yawa in yaga ta yi mai siririya da yawa duk wannan zai iya kallon yaga irin abin da ɗinta ko kuma ya ga tafiyarta tafiya ta wannan wahala ne in ka je ka kasa gani kakka yadda kana zuwa neman aure a ce kullum in ka je ka tadda ta zaune a wurin a tadda ta ta riga ta zo wurin ta zauna a in kai haka za ka kuskure domin baka sai da take ba kana iya auro gurguwa baka sani ba ko mai wata ta taba karewa kafa bata gyaru ba tana tafiya tokai tokai tokai gefe kai baka sani ba kullum tana kan kujera ga ta zo a in har haka ne wata rana kawai zai kace za ka sha ruwa in ko dama ta riga ta kawo ruwa ba duk sai kai dabara ba in ka sha mara sanyi ka ce mai sanyi sosai kake so in ka sha mara mai sanyi sosai ka ce mai a dan surka shi sai dai ta tashi in kuma ya gagara duk wannan an kawo kace shayi ke so kai baka son fitsari in duk ya gagara kace so kake sai ta kira duk kannan kannan ta kagan su saboda kai masa kyauta kai kuma kanka zama wani zufa bulu dama ka je da shirin kyauta zai ka ce kowa sai ya zo ka tamka mai a hannun so kake ka san yan gidan ba kannan ka bane yanzu saboda ka ta kira ba su duka kaga dole ka shiga gida to sai kaga tafiyar ta kaga yadda ta je kaga tafiyar ta ta tafi kaga ta dawo Kike nan, ka kaga abin da kake so amma in ba haka nan ma ana iya zuwa daga baka ga matsala ka rasa yadda zaka rika ka rike bakin ciki ya dame ka ka sako masifa al'umma su dame ka sai kaga wanda zaka dauka wannan shine nan shi yasa aka kulle in ma kallon fuskan da hannun ba shine gaban ka ba ka kalli duk abin da zai ja hankalinka wajen ka aure ta to kana iya kallon wannan wurin in shi kake so don ra'ayin mutane kowa da ra'ayinsa wannan kuma ai ba ta yi wani sharhi ba ko malam sani yawa to ka gani kenan mhm. akwai ba wadda ko dariya ce ko jerin hakoran da ka kalla sai su kara burge ka wata kuma ka ka ce kai gaskiya kai dai da ba haka ba duk wannan mutane na da wannan ka'idojin wani shi yanayin idan ta ma kai shi yadda yake shi sai ya kalli wannan ga yadda take wa yadda kowa da ra'ayinsa shi sai aka ce a kalli fuska to wani kuma ba ruwan shi da wani abu kowa da mutane yanzu ne ka kalle mu nan baka ga kayan mu kala kala ba akwai masu kala iri ɗaya da suka yi anko ko yan biyu mu ga sanan kana ganin nan kowa da kike a wajen ba ba su sa ba sa anko ba ko ka gani da sadda suke sa da iri ɗaya suke sa kaya kullum za su sa iri ɗaya to amma yanzu kowa da gidan shi a wata rana ba wanda zai sa abin da amma duk da ka aika kaga wata rana suka haɗe kuma ko ko masu yanin juna suke suke mu sa kaya kaza mu sa kaya wata rana sai daidai a haɗe to amma ni na fahimci sa kayan ma iri ɗaya matsala ne domin in suna sa kaya ɗaya mutane ba sa gane su sai ka haɗo su da ɗaya kawai da ya gamu da ɗaya da ya gamu da ɗaya kawai zai ce yawwa ba da huda ya ce ni zai da ya ce ba ni ba ni lokacin suna kanana wata rana a masallaci kawai suna kallo na ga wani yana tsula masu bula wani bulala suna zaune a masallaci sai ɗaya ya fita yau alwala kuma ga shi riga iri ɗaya suka sa shike nan da ɗaya ya zo saboda kada tsare masu wuri da za su fita sai ɗaya ba ɗaya ya tsare masu wurin shi kuma in ya je yau alwala ya dawo sai ya je so naka da ya fita shi ɗaya ya ba ɗaya tsaron wuri ya tafi ya je yau alwala ya dawo ya zauna sai ɗaya shi ma ya tashi zai je yau alwala ga riga iri da yana fita kawai sai kawai lokuta mai bulala ce ba bayan ka fito ba kuma za ka dawo yanzu yanzu nan fa ka fito kuma sannan ka ƙara koma ka ƙara dawo ya ƙara lafta mai bulala har sau biyu na ka daga na aka abin nan ba sai da muka fito sai gan mu da su tare ce ah ma ranar nan su biyu ne ya ce eh ina gani kana sula ma ɗaya bulala ka ɗauka duk da mutum ɗaya ne ce Allah ya malam ni na ce ina kallon kana masu bulala ai ka ga ba ka sani ba wani ya ce masa magana ya ce ai su biyu ne ni ma ina gani ina ce ma ka kale su su biyu ne don da baka gane kowa ne karbar su kana wasu kai kai ce to sun sha wuya kan wannan abun zaman su in haka da daya wa daya kawo wuya ga wuri ji to kuma in suna ne na wani kaga wuri ɗaya ka ji hasan sai ku zai ne ce mu to kaga daga nan sai a ta ma to amma kaga mutum zai zo da ra'ayinsa wata rana ya tashi zai ga ra'ayi ya canza to kaga wannan sai dole sai ka rika kawo da kai ga abubuwa da yawa sai ta mai ce gaskiya bai ji daɗi ba na ce a ba komai baka sani ba ne a ka sani ba to ka gani so na haka mutum ya yi abin da ya kamata in shari'a ba ita ta hana ka abu ba to ka yi daidai abin da hankalinka zai kwanta ka natsu ka natsu da shi in ma an tashi ya so zai kai kai da ka juyan aiki ya yi bi ka ganin yi <laughs> kun gane abin ko to da ka irin waɗannan abubuwan mu rika lura da shari'a in bata hana mu abu ba an baka da yanci to ka yi daidai abin ka saura kuma ka bar ma'alla. ya fito ko to wannan nan kun gane ina maimaita magana ne dan fa ana samun kurakurai da yawa ko muna jin koken sai an zo wasu ba sa shawara kafin su yi aure sai bayan da suka gama suka rakito matsala sannan su zo su ce sai ka ce masu kaga da an yi shawara lokacin da za a yi da an bi shari'a da wannan matsalar da bata taso ba ba ba wani wanda zai ce maka shi na taba jin wani mutum guda daya shi amma ba ma musulmi bane da ya ga wani zai auri wata yarinya ya ce shi inda shi ne ba zai auri wannan yarinyar ba sai na tambaye shi ni kuma na ce mai ko saboda me ya saboda kyan da ya yi yawa ya ce shi bai so ya auri mace mai kyau don saboda in ya auri mai kyau kowa zai rika kallon bai ya ce shi sa shi da ya tashi aure sai da ya nemo the ugly mace ya auro wadda ta fi muni a wajen shi sannan shi auro ta saboda shi ya san ba mai son ta sai shi shi yadda ya ganta to kaga wannan ra'ayinsa ne amma in ba haka ba ɗabi'ar dai ɗan adar yana sa abu mai kyau to kuma shi kyau ma in ka ji ana cewa ba a gan shi ba to ƙaramin kyau ne amma in kyau ya kai babba duk wanda ya gan shi ya san da kyau sai dai kawai mutum ko ya ga abin ya fi karfin shi ko ya ga bai da ra'ayi dai kawai haka nan amma an ce mai ba kyau ne zai ce da kyau amma dai ko ya fi karfi na ko ba zan iya ba ko ban da ra'ayin abu haka ne ko to ko yanzu ne yanzu an maganar wasu motocin da ka gani ba za ka ce suna da kyau ba amma menene ka ce sun karfi na amma dai bitil ba kowa zai ce tana da kyau ba wani in ya tashi zai ce munin da ya kai munin da ko kyauta aka ba shi ta ya sai da ta haka ne ko kaga ita tana da muni ne a fili ko da aka yi dabara aka yi sabon yayin ta aka yi sabon yayin ta in dai wancan mai kwadan nan ce aka kare ma dabara in ka kalle ta dai ka tuno da wancan kwaɗan kaga dai kai motar nan ne masu motar nan ne to to haka abi abu na dabi'a take ta mace mutum zai aure gaskiyar magana ya tsaya ya zama yana da sai dai kuma kada mutum ya wuce wuri domin na taba gaya muku nan shan jafar yana magana wani malami ma ya yi magana irin wannan ya ce wani da ya fara lissafo irin matar da yake so sai da kawai ya taka mai burki ya ce kakka manta fa nan duniya muke wannan sifan matan da kake faɗi sai inda an shiga aljanna horo yin suke da waɗannan sifofin da kake magana to kada mutum ya wuce wuri wannan aka ce za su zo hutu sai malamin sai tambaye su ya ce na san yanzu kowa yana shirin ya koma gida ya ga sai suka ce eh wannan ce kai iyalin ka nawa ce yana da biyu wannan kana da ɗaya wannan har yana da uku ma aka tambayi wani aka ce kai ba ya ce shi bai yi ba har yanzu mala ya ce ka me yasa har yanzu ba kai aure ba kai ba hali ne in ya ce ba hali ne a ba shi kuɗi ko ya ce shi bai samu wanda yake so ba malamin ya ce mai ka duk a cikin wurin ka ce ba ya ce shi fa yana da ka'idoji ne sai malamin ya ce masha Allah sai ɗauko takarda da alƙalami ya ce addid ha ya ce jero man ƙa'idodin wadda kake so ya ce shi yana son wadda ta iya larabci ya ce masha Allah masha Allah sannan ta iya turanci kuma ya ce masha Allah masha Allah wadda take daga gidan wadata ita ba ba karta zama mai wani nauyi ya ce masha Allah ya rubuta sannan yana son fara tas ya ce masha Allah doguwa mai dogon wuya mai dogon hanci ya ce to masha Allah masha Allah yana rubuta mai fuska mai kyau ta yayi ta lissafowa bai son doguwa bai son gajera ya ce masha Allah ya rubuta ka'idoji wajen guda goma sha biyu ko sama da haka wanda yake so malamin na ya rubuta gaba da ya ce masha Allah lallai kai an ta hari kai mai kwakwalwa ne sosai wannan irin sifofi ya ƙara maimaita guda goma sha kaza ya kalle shi ya ce to ina son tambaye ka saboda Allah yanzu kai waɗannan sufofin da ka rubuta kai haka kake waɗannan sufofin da kake neman matar da take da su kai kuma haka kake kana da waɗannan sufofin sai ce alhali ko shi sai aka fara faɗin sufofin shi aka ce na ɗaya dai shi gajere ne kuma baƙi wulik sannan fuska hanci annakiya wannan funtus wannan sannan haƙoran shi ba sun fito waje malam sani kuma sannan yanzu shi larabci kawai ke jure jin turanci don shi abin da ya koya kawai kenan bai iya yin turanci shi kuma ya ce sai ya samu mai larabci mai turanci kace haka kake ta kai ga ka gajere kai ga ka baki kai ga ka duk sifofin nan da ya faɗi ashe shi so yake a samu sabanin shi ka fahimce ne sai malamin ya ce mashi to yanzu waɗannan sifofin da ka faɗi duk wadda take da waɗannan sifofin ita kuma in ta tashi ba kai irin ka za ta ce tana so ta aura ba kuma ka adalci wannan kuma za bari ne a je lahira ta wannan kuma ko ba haka ba to na taba ganin wani ban ma gan shi ba sai ranar da mun daɗe rabon mu da shi sai da aka je ta muka je wata ta'aziyya ran nan sai kawai na gan shi muka gaisa da shi nace kwana biyu kwana biyu shi lokacin da ya tashi aure sai da ya sha wahala ya shiga cikin GRA ya kashe kuɗi sannan yana samun kuɗi sosai ya ce shi abin da ya sa ya kashe kuɗi ya auro eh, nan wurin ya auro kuma baƙi ne shi har da zanen gobarawa gare ya ce shi ya sa ya je bagobiri ya shi bagobiri an bai zane kamar yana ya je kashe kuɗi sosai auro ya auro wata yarinya a cikin abin nan fara ce sosai ya auro tun da ya kashe kuɗi sosai kaga malam ranar da Allah ya sa za ta haihu da aka haihu ya malam yadda ka san photocopy ita yarinyar bakin da hakkin ne yake yi ya fi nashi ba bakin shi ne da sai ce mu je abokin mu ne sai ce mu je mu yi addu'a muka je unguwar dosa da unguwar dosa cikin yan majalisa muka je gidansu aka je aka ɗauko jaririya kawai muna daga falo ga abin lalle hmm, ya ce malam ka gaɗi ya ko ya ce ragani ce Allah ya mata albarka ya ce gida a bala wallan yariya za ta ci ubarta in ba kuɗi ya ce wallahi in ba kuɗi na yi ba wannan yariya wannan wannan ƙaddunan yariya ya ce mala kaga yariya kamar an yi photocopy na ta ma fi ne baki ta ya ce ni fa na auri mamanta ne dan a ɗan sulka wannan bala'in bakin nawa a dan samu abin ya ce wallahi wannan sai dai haɗa ta da kuɗi in ba wani dan in ba kuɗi garan ba wallahi wannan sai an banne da ita <laughs> wallahi malam sani sai ce wannan wallahi sai an bashi da ita in dai ba hada ta zai da kuɗi ba ya ce ma wani zo ga jari ga kwadiya to kaji <laughs> to kada mutum ya tsananta mutum ya yi gwargwadon ba kai ma ba ɗari bisa ɗari ya kace ba za ka ce sai ka samu ɗari bisa ɗari a nan duniya babu babu ɗari bisa ɗari a duniya babu kawai dai wanda ka fi damuwa da shi ka ce shi kake so wanda yake abin nan ne wanda ake gyarawa kuma ka gyara kamar yanzu maganan wani zai ce wanda ta iya dafa abinci to dafa abinci ana iya koyo ai ko ba ta da wannan sifa sai a koya mata wannan ko sai dai kuma wasu su kuma ba su yadda ba su iyan ba wata ba ta iyan ba sai an auro ta ta dinga cafa ta dinga cafa wata wafa ta zan dafa shinkafa da wake ta buga gida ta ce wai anti zan dafa shinkafa da wake wani ake fara sawa za ta dafa shinkafa da wake wanne ne ake fara sawa a gaba in aka tashi ya ce sa su duka ita ba da wuta ranar da a cito mhm. to kaga wasu ko to ba su iya ba indomi kaga yara yaran nan wasu indomi suka iya to in ka ta son ka rika cin tuwo kuwa aka yadda za a aure sai ka fara gaya mata tun wajen nema ni fa maciyin tuwo ne dan akwai wanda zai zo nan yanzu yana nan na san shi kan zo wurin mai nan ya ce wallahi shi duk dare in ba tuwo ya ce ba zaman lafiya to ka ga yawan wannan sifan kuma ya aure wadda bata iya tuwo ba sai a koya mata ko ya gaya masa ya ce to shi fa yana son tuwo shi yana cin tuwo ya kamata time damar da ake ba mutum ya tattauna wajen neman auren nan ita ta tambaye shi irin abin da ya fi so na nau'in har abinci ta sani in ta ji bata iya ba ta koyo dan yanzu dai ni kan a ce a bani indomi kwana uku to an gafiya indomi ni ban daukai matsayin abinci na bane amma dai abincin wasu ne amma dai indomi to ni ni nika saye shi ne saboda yara na to ka gani na da indomi ga rigarun kaci ko to kaji ko to kaga ko ni shi ko shi ban bari ya zo gidana to saboda ba abinci na bane ni kowa da irin abincin shi amma indomi ka yi bako a fito maka da indomi ka ce ku ce kai da bako a gara ka ce bai a hada mai shayi ko koko to shi yasa za ka gama tazan nan malam suna da yunwa yunwa na ta kama su saboda indomi suke ci yawanci indomi suke ci matan indomi su ma indomi kowa a lallabashe in ba bango hawa malam za ka ga <laughs> kai wasu yara da yawa wutabi saboda haka idan dukkan ahadukum imra'a fala junaha alayhi an yanzura ilaiha, idza kana ai innama ai innama yanzuru ilaiha li khitbatihi idan dai har ya kasance ya kalle ta ne dan nemi mata aure wa in kanat la ta'lam kaji abinda wasu ma suka ce ko da bata sani bane ya kalle ta a lokacin da wannan tunanin ya fi kaga in ya ga dama sai ya zo a matsayin ziyara in ɗan uwa in kusa kusa suke in ma babu ya samu hanyar da zai iya shiga gidan ko iya wani ya ganta duk zai iya yin haka in dai da wannan manufar ce dan in ta sani fa sai ta shi yasa da can ake cewa ka kiyayi zaben mata lokacin manyan abubuwa kamar lokacin sallah ko lokacin wani buki dan a sallah ko kudde ana sa ta ce kwalliya ko kudde malam sani wace ce kudde a ah, kai dai ba ka so ka faɗi ka ce to ka ji ko kuɗe yi <laughs> ka ji an gawa mhm. to kowannan ran sallah ba sa ta ake taiwanka ba ko za a yi wani buki a sa taiwanka ta yi ado to sannan ka gamu da ita ba to ka gani ko to da aka wa il kanat la ta'lam wala yasawwu ay lirra lirrajul an yanzura liman lam yurid khitbataha amma kuma shi ma bai dace ba shi kuma mutum ya kalli wanda shi kuma ba manufar shi aure ba ya ta kallon mutane ta kallon yaran mutane wannan ba daidai bane in kuma ma yana son auren ne to ya nemi izini a can su je tukunna kada ya haɗa lokaci ɗaya ya ce yana can yana can yana can yana can ai kaga ba manufa kenan in dukkan ka tabbata ya za a a'a ya nema a nan ya tambaya a bashi zini ya gani in sun daidaita kaga ba sai ya je wani wuri ba in ba su daidaita ba kuma sai ya kyala nan ya je wani wuri kuma ba ya haɗa da yawa ba ya zai ce shi ya rasa yadda zai in kuma ya faɗo ne guda biyu ne dama ya yi magana wani wuri yana ganin abin ba zai ba sai maganan ta taso ko ta dawo ta canza sai kuma ya ba Allah zaɓi ya istikhara to Allah abun nan guda biyu nan na yi magana da ba zai kaman ba yanzu ya taso nan ma ya taso so yanzu Allah in dai ba zai haɗa biyun ba ne to shi kenan yanzu zan haɗa biyu a'a zan ɗauki sai in nemi zaɓin Allah to Allah ya zumi na yi a can na ga abu yayi nan to Allah zaɓen man wanda ya dace daga shi kenan ya fito ko wannan kenan wa kazalika yanzu la yanzuru ilaiha ai fi khalwatin haka kuma kada ya kanta inda za su keɓe daga shi sai ita a fili ko wurin da zai iya bada tuhuma aw ma'a ai tarkil hashmati ko kuma ya zama babu mutunci babu wani tsaro na rika jiki a ce a bari gaba daya fitar da inda bai kamata ba Inna innama yubahu lahu nazaru ilaiha ma adami ilmiha ya halatta ma ya ganta ko bata sani ba aw ma ilmiha ko tana sanan wa da kuma sanin ila iyayenta idan kana ru'yatuhu laha mumkina idan zai yi ya ganta ba tare da sai an sani ba ko wani abu zai iya ganinta da izinin iyalinta ko da abun nan da wannan amma amma ko ardu al'ahal banatihin na bi hujjatil khitbati fa hada iyaye su su kawo ya'yansu haka nan kawai su gita su ba a san wanda za a yi magana ba akan ta su ce suna neman abun nan ba kawai kowa kake so kawai ka ɗauka ko su kyale su kawai a yi ta magana da su haka nan ba wani tsari wannan bai yi ba fa za min ma la yasu wala yaf'aluhu ahlul ghira masu kishi ba za su yi wannan ba wa inna ma yubahu nazaru liman alima minhu sidqa fi zawaj wanda kawai zai nemi zai aure shi ake ba shi dama kawai ya kalla ba a basu kowa ya kalla ba da mai auren da wanda bai niyan aure ba aw ba'da al-khitbati ko kuma bayan yayi magana sai a ba shi dama wallahu a'lam na uku ta'khiru az-zawaj lima ba'da dirasa a jinkirta aure a ce dole kowa ba zai aure ba sai ya gama karatu kuskure ne domin wasu kafin su gama karatun wasu yanzu fa za ku lura idan da za ka lura da yara yanzu suna dawowa primary za ka ga wasu sun riga sun zama 'yan mata ma yanzu kafin su gama primary ma wannan ta ce ta gama primary yanzu ko tana aji biyar ko tana aji shida ta zo secondary karanci ta shekara biyar a secondary school sannan ta tsallaka ta je university ta gama sadda za ta yi wannan ko a shekarunta ana cewa shekarar ta ashirin to a jikinta kuma ta zama kamar tsohuwa ku sha gani ba wanda za ganta tandame ne amma shekarar ta na ba taba gaya maku nan wata yarinya a nan makaranta islamic learning center shekarar ta tara a cikin rekod na makaranta sai aka zo an fito za a yi sallah ɗalibai duk sun fito za su yi sallah sai kawai sai sai ta je ita za ta sayi ɗan suwit ɗinta da za ta saya sai wani malami ya ce mata kai bayan gashin za a tada sallah ta ce a'a malami ba na yi ya ce ai ba kya sallah ma sai daga abun duka sai lafta mata na ce in mm, mm, mm, tsaya lokacin ne ne da ran na gaza za a haka nan na ce mai a'a ai da ce mai ta sallah ya kamata ka fahimci cewa ba ta sallah ba ne ta da tsarki ne sai ce shekarar ta fatara malam ta ce ba ruwanka da wannan shekarun to kalli jikinta mana kuma ka ga yadda take ga ta nan ta zama birkekiya shekara tara yaran yawanci yaran nan man abin nan ba da ka zo yadda yaran da suke in shekarun su zaka ji kanana sai ka ji kuma sun gansu sun san me ake yi ta balaga ta ga miyagun mai. in an gaya masu haɗarin sai su ce is just she is just thirteen, she is just twelve just to sai dai waccan justin. ba shekarun za ka kalla ba ya ka zama ita za ka kalla abin nan ba a nan wata rana ina islami na ne santa muna karatu lokacin irin rana irin ta yau bayan mun gama karatun sai wani ya zo ya tambaya da nake ce mai ba shekarun ake kallo ba yaran ake kallo wanda matsayi suka kai sai ce wallahi yanzu malam akwai dan uwana diye shi shekarar ta sha biyu ba su yi aune ba sai suka ganta da ciki to yanzu shi abin da ya damai baban da shi da da uwarta yanzu sun yi ittifakin kawai su kashe ta cewa su ba za su bari sai masu abin kunya ba wallahi za su kashe ta shi ne ya samu labari yanzu malam in an kashe ta an yi daidai na ce ina an yi mummuna barna ya ce to ni yanzu idan tun da na san haka na san yanzu sun yanke kara sai sun kashe ta idan ni na ce su ba ni ita ni aje ta a gidana har ta gama abin da za ta ya yi daidai na ce ya yi daidai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ita da kanta ta zo ta gaya ma annabi ta yi zina aka yanke mata hukunci ma har ma sai da aka yi ta nuna kau da kai ki je ki tuba ma a a daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ta tabbatar ya ce to shikenan amma yanzu ba za a kashe ta ba sai ta haihu gaje kuma sannan bayan ta haihu aka ɗauki ɗan wani ya ce zai rike ɗan ma ya ba abin nan ɗinta ma shi ya rike ta kaga saboda aka ba shi a kashe shi ita kuma a kashe ta kada a kashe ta kaga ba dan abin nan bai su kashe ta amma kaga shekara yanzu ne suka damu sau da haka a ce tana da an gano mace tana da bukata aure ko kuma shi yana da bukata aure wasu ma mazan ne wasu ma ba makarantar suke mana yan kasuwa ne amma za su zo su ce za su yi aure sai baban su ya ce wai saurin me suke wai suna so su kwashe jarin ne gaba ɗaya su yi aure wani ya ce zai je aikin maka shi ma baban shi ya ce saboda me saurin me kake yi kai kana da shekaru ai da yawa kai yanzu duka shekarar ka nawa duka kwata in an lissafa shekarar ka nawa to an gaya ma shi zai dade kamar kai sai ce kada yi wannan kuskure ne wace sai an gama makaranta in kau an gaba yadda za a yi ne to shi kenan sai dai a daina tunanin abun amma in zai kai ga dan ana makaranta kuma an gano mace na da bukatar aure ko shi namijin na da bukatar auren a fasa makarantar ya yi sana'a da wadda zai rike matar shi ko bai gama makarantar ba ya ji akan a ce sai ya gama makarantar shi kuma ya taɓa na ya fito ko shikenan yace shi to gaskiya fa kafin ya gama makarantar nan shi ba zai iya jira ya ce to shikenan to tsaye da makarantar kama wata sana'a wadda zaka iya rike matarka ko kuma kai ai mahaifinsu ne in kana da hali ka ɗauko a ce to shikenan naji zan iya ma ɗawainiyan wannan hidiman auren kai kuma ka ɗau ɗawainiyan da zaka iya rike matarka ko haka nan ma ran da kaga an rasa yadda za a yi kana da hali me me amfanin dukiyar ka to idan ƴaƴanka ba su amfana da ita ba ko kuma wani na kusa da kai ba amfana da ita ba in ma ba shi da hali ka samu ko ita yarinyar tana son auren shi kuma wanda take so a auren bai da hali mai amfanin kudinka ba sai ka biya mata ka faranta mata rai ba ita to wannan shi yake so amma bai da hali ni kuma ina da hali to ba komi menene matsalar hidiman auren menene ni zan yi kuma zan ba shi jari ya sana'a ya rike maki ya rike ki ku zauna lafiya ka taimake ta wata ji daɗin kudinka ba amma kana da kuɗin bala'i kawai ka tana sa aure ka ki saboda wai wanda za ta aura shi bai da kuɗi to me ya za a yi daga nan ta fara ɓanna in ta lalace kuma za ka ji daɗi ka ta lalace kuma kana da wadata ba daidai ba ne haka amfanin kuɗi biyan bukata yadda ka san in tana son wani abu za ka iya sai mata shi ta gaba ta biya mata bukata yau tana da bukata aure wanda take da shi kuma baya da ƙarfi kuma shi take so kuma kai ka tabbatar da kirkinsa me in ka taimake shi shi ke na ya aure ta bata ji daɗin kuɗinka ba zama haka ake yanzu su mutane yanzu suke sai dai su a nan ƙasan fa muka sani cewa wani ka Allah ka raba mana asiri malam mutum ne ya kai kololuwa ana rige-rige wajen auren 'ya'yansa wannan gwamna daga wata jiha yana son ɗaya saboda shi ne shugaban ƙasa wannan gwamna daga wata jiha yana son ɗaya shi ana ta fafata ana competition Allah da ikon sararin nan sai ɗauke shi na masu neman wannan suka bari wanda ma suke gidan auren aka nemi sako su saboda yanzu uban nan ya mutu da ana ganin shi shugaban kasa ka la haula wala quwwata illa billah duk abin da aka yi ba dan Allah ba malam sakamakon shi masifa yanzu ya mutu da ana hargogowa ana rige-rige gwamnoni sai wanda suka shahara ma suna neman su auri biyar saboda yana kan kujera amma yanzu ya mutu kawai sai aka zo masu aure suka yi shuru sun fasa na masu auren wanda ba ba wanda ma suke gidan mijin ma ana kokarin a sako su tunda yanzu baban su ya mutu to yanzu wannan ya kake gani saka mutanen mu ba suke wanda aka kawai abun nan ne to kaga wannan ba kuskure ne na taba gaya maku nan wata yarinya ta zo ta kawo miji a farko iyayenta suka ce a yanzu tun yanzu tana 200 level za ta kawo mutum a bari sai ta gama ta ƙara kawo wani aka ce tana 200 lawul sai ta gama ta ƙara kawo wani ran nan ta zo ta gaya mamanta ta ce mama ina so ina roƙonki kina iya magana da baba ni ba ni iya fuskantar baba mai magana da ni da shi haka irin wannan amma ki nuna wa baba ni dai ina da bukata aure saboda na ga masifar da ke faruwa a jami'a rashin aure masu auren ma wani lokaci ma ba su sha ba amma dai in mutum yana da miji yakan taimake shi saboda in ka ce kana da miji ana tunanin ko ba ka iya kare kanka ka ba zai bari a yi wulakanci in yaji zai zo yi haka ne ko ta ce wannan shine na daya na biyu kuma ita tana ji ma a jikinta kamar ba za ta dafe ba a duniyar nan gaskiya tana ganin kamar da wuri za ta mutu saboda haka ina so in yi aure watakila in Allah ya taimake ni in bar wani abu wanda za a rika gani ana tunawa da ni ni dai a jikina ina jin ba zan dafe ba aka ce kaji maganan banza kin je kin dubo ne ta kowa makaranta ta ƙara dawowa ta ƙara faɗi aka ƙara watsi da maganan nan da ta rufe kofa ran nan kawai da safe sai aka buga kofa ka ji shiru aka buga kofa ta nuku sannan daga nan baban ya dawo yana kuka yana ta shi cuci wance shi cuci kaga wannan shine na daya akwai wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta yana fatin takaicin shi shi ya rubuta littafin akan al'uzuba zama ba aure sai wani malami wani aka ce an yi hira da shi ya ce shi abinda ba zai mance ba a rayuwar shi shi ne abinda ya faru tsakanin shi da diyarsa ya ce diye shi ta yi farin jini lokacin tana yarinya tana cikin tana tana wuya tana tana abin nan ba mutane da yawa suka bullo za su aure ta yarinyar nan na da son auren nan shi ya ki ya ce sam sai ta gama karatu sai karatu ta gama ta gama jami'a ya ce sai ta ƙara karatu na abin nan digiri na biyu ta yi ta zo ta fara aiki daga nan duk wanda ya zo neman auren ta in ya ji shekarunta sai sai gaskiya shi yana ganin shekarunta sun mai yawa irin wannan zai wahala mata haihu ko wani abu mai kama da wannan aka zo ba maganar aure wannan ya zo ba aure wannan ya zo ba aure ya ce ta fi ƙarfin shi ɓangaren iliminta ta wuce shi ɓangaren a takaitar nan ta fara rashin lafiya aka ji a kwantar da ita a asibiti jiki na ƙara tsanani ba sauki ran nan baban nan ya zo yana zaune gabanta a bakin kujera sai ta ce baba ka matso zan yi addu'a ka kuma sai ka ce amin ya ce ba komi ya matso ta daga hannuwa tana ta addu'a tana ta addu'a shi kuma yana ce amin yana ta tana ta addu'a tana ce amin yana ce amin sai da ta gama addu'a ya shafa ta shafa ita ce ka san abin da na roka ya ce a ba sani ba ya ta, sai kin gaya mun ta ce na roƙi Allah ne saboda ni yanzu na gani a jiki na mutuwa ba. ya ce baba ka cutar da ni na so in yi aure tun da ƙuruciyata ta hana ni ka ce sai na yi makaranta na gama makaranta ka ce sai na yi aiki yanzu gashi nan ban yi aure ba ni ban da kowa yanzu ban da wani a zuriyata ka hana ni in ji daɗin rayuwata ta auratayya na roƙi Allah yadda ka hana ni wannan jin daɗi na auratayya kai ma Allah ya hana ka aljanna ya ce kuma ka ce amin kawai sai ta juya baya ta kalli bango da ya jawo ta ya jawo kawai ga samu to wannan abin shi ne masifar da ke damun shi shi ya kasa manta ta tun ala sani aka ga wannan masifa idan mace ta nuna tana da ta kai ka kai munzuli ko da wata magana ba a nuna mata magana a wannan na ce mata wancan ya kamata ki aure mace ba za ta iya tunkarar ka ba galibi da ta ma wannan abu in ta kai mun sai ka tuntube ta ko ka saba mata tuntube ta wance ko ya kamata a mata magana aure yanzu in tana da ra'ayi in kuma karatun nan ne gaban ta gaba ɗaya an gabata da wani abu to wannan kuma amma ko shi a rika bata shawara wance in lokaci aiki aure ki aure ya kamata ki aure kada a nuna ta tana so ma a hana na ce maku wani shi kuma ai gidan ne ita ma tana makaranta aka hana ta yin auren sai ta dawo kawai ta fara kai ma mutane duka da karfi shi wannan ya zo gidan ne ya ganta ka ya ce wallahi ya ce ta kawo wani ta ce tana so an hana ta ya ce baba ya ce gaskiya ne ce to ku ce cikin wanda suke neman auren nan ta fito da guda ɗaya ku gani ba wani aljanu da ke damunta da ka ce ta fito da guda ɗaya aka yi aure yanzu ina jin yayan sun kai uku kuma daga nan haukan ba ta ƙara yin wannan abun ba a tana da bukatar aure ne cewa sai an gama makarantar nan to wa hadha mukhalifun kuji wannan ya saba lima umira bihi muslim min ta'sin fardihi wa nafsihi ya saba ma ka'ida da aka umarci musulmi da shi ne ya kare fardin sai kare mutuncinsa ko ita mace wa zawajul mubakkar ai wannan aure aure wanda aka yi da farko da sauri galiban yakunu ma'ahu sihhatul badni wal aqli wa rahatun nafs idan matashi ko matashiya suka yi aure da ƙananan shekarunsu ba sai da suka kwararrabe ba galibi yakan sa lafiyar jiki yakan sa lafiyar kwakwalwa ga mutum hankalinsa ya koma tangaram yana da kwakwalwarsa lafiya lau yana da lura da abubuwa amma wani haka ya kusa hauka cewa na taba zuwa aka samu wani matashi yana nijar aka zo can zai je auro mata aka sa rana aka ce nan da wata kaza lokacin da wata kazan yayi ya ci shirya nan yana ta murna ya tafi aka ce za ka ce za je aure da ya sai aka daga haba malam da ya dawo ba su kawai sai fara haka yana yawo yana zagaye masallaci har ya falla da gudu da aka za ka yawa mala aka ce gafa abin da wane yake yi sai ce a damko shi a bishi yana gudun nan a kamo mai shi aka bishi yana cikin gudu aka damko shi aka dauko shi aka kawo shi ya ce ina yan wanshi aka kira yan wanshi ya ce ku da shi gida kak ku dawo mana da shi nan sai an yi auren nan wallahi na gaya maku da aka tafi da shi aka yi auren nan da ya zo ya wata ɗaya wata biyu ya dawo da na zo ni da shi muka zauna wajen mai shayi na ce mai ya jabil ya ya ce wallahi kullu tsaye tsayi tsaye sama lafiya ta lau ya ce ba ya ce ai ma haya ya gina ɗakunan yanzu sai da awa kawai ya ce wallahi yanzu sai da awa sai da awa yanzu akwai wani shi ya sai da karkace mai ɗan kurma ya koma gaba ɗaya jundun bai magana bai komi bai magana duk maganan da za a yi mai ba zai ma baka ansa ba tukun sai ma haka kawai a karkace mai ɗan kurma wallahi malam da aka yi mai aure sai da aka koma ana gardaba da shi a wajen mai shayi <laughs> abin soyayya ka sai sai da kare gardaba da shi da ce a ɗan kurba baki ya buɗe a shaidawa malam ina gama yes haka ya zo yana ana ce mai ɗan kurma amma wallahi da aka yi auren nan da ya baki shi ya buɗe tangaram ashe lafiya shi lau ya kusa kurmanci ya zama da ba mata so da wanda aka ga akwai alama kada a hana shi a bashi a taimake shi ne mai taimake shi sau da wannan shine taimakon da za yi ba taimakon da za ka yi ma mutum musulmi dan uwanka kaman kai mai taimakon da zai kare mutuncin shi ya kare darajarsa ya zama bai lalace bai rika barna yana zina ko kuma mace ce in mace ce har ta kai ga tagaji tana zina ba daidai bane ba a yi haka ya fito ko galiban ma ya kunu ma sihatul badani za a samu lafiyan jiki wal aqli wa rahatun nafsi kuma za a samu hutun rai hankalin shi zai kwanta waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ya ma'ashara shabab ya jama'an matasa sabari man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu abun aure daga cikin ku to ya aure wannan shi yasa ake so mutum ya zama yana da dan wani abu naki wanda zai iya yi ko ya rike matar in ma ba zai iya rike abin nan ba bai da komi yanzu a taimakai ya yin amma ya samu abin da shi zai rike mata yana da kyau a taimake shi inda kuma ya kasa a taimake shi abin nan ba da can gwamnatin musulunci har ne ma take su waye ba su yi aure ba in mata ne in ka daki ne a yi mata ta yi auren in maza ne in ka daki ne a yi su yi aure haka ake yi fa innahu aghaddu lil basari shi ya fi yadda mutum zai runtsa idanunsa wa asanu lil farji kuma ya fi ya tare mutum ba zai zina ba ba zai banna ba wa man lam yastati wanda ko bai samu hali ba ko ta ina ba hanya fa alaihi bi sawmi to sai rika yawaita azumi fa innahu lahu fa innahu lahu wija sai zama masa kaman wani burki ya zama masa kaman dandaka ne zai zama ya abun nan ba to ko shi wannan din ai malaman sun yi magana in an ce azumi da rana to kuma da dare fa ana azumin dare ne kaga shi ma matsalar tana nan sai dai kuma sai suka ce a'a in ya rika yin azumin azumi yana karya sha'awa ne to saboda wannan yawan azumin da yake yi bayan karya sha'awa kuma yana kai mutum kusa da Allah sai mutum ya koma kusa da Allah kuma sai ya daina maganar duniya sai ya fana'i kawai ga bai kallon komi ma sai Allah kawai shi kenan sai ga gato ba kwa kuma ke samun wannan matsayin ba rawahul bukhari wa ta'khiru zawaji lima ba'da dirasa min ar-rajul dan haka a ce a jinkirta aure wai har sai mutum ya gama karatu namiji ne awil mar'a ko mace a ce a jinkirta aure har sai an gama karatu wannan amalun gharibun ne wannan wani abu ne ba ko ulqiya alaina eh dai tsallake to ana ji kuna magana ne wannan awil mar'ati amalun ne gharibun wani abu ne wanda yake ba ko ulqiya alaina min ghairina wanda aka jefo mana daga wasunmu wasunmu ne suka jefo mana wannan tunanin wala ta'rifu ummatul islam mithla hada al'umman musulmai ba su san wannan ba su ba musulunci ba ne ba ɗabi'a ce ta musulunci ba an gane namiji yana da bukata aure ya kai wannan munzulin auren ko mace tana da bukata aure ta kai munzulin auren nan wai a ce sai ta gama karatu wannan yahudanci ne ba musulunci ba ne kuma masu yin wannan dama ba su damu 'ya'yansu masu yi su ma ba su ma ba nan ba wasu su ma mazinatan ne ma za ka ba sa kishin 'ya'yansu ba sa kishin mazan ba sa kishin matan ba sa tunanin kada su yi zina sau da su yi su ma matan su masu na nan sai da muka tattauna kungiya ma mata suka yanzu suka ce wai zama da miji ɗaya yawa to matar da ake aure kuma tana iya cuta ta ta dinarta wani irin aure ne wannan babu aure ga mutumin da zai zauna da matar da ya san tana zina babu aure ga mijin da zai zauna matar da za ta zauna da mijin da ta san yana zina waɗannan su ne abu guda hudu wanda malamai suka ce idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya kullo da shi dole ne su rabu ko dai ya zama bai sallah ko ita ba ta sallah ba a zama da wanda bai sallah ko kuma ya zama na bai kamewa shi ba kamar mai bane yana zina ko ita tana zina ba a zama da ce a wannan nan bai yi ba ko ma ɗaura shi aka yi sanda aka gano wannan da ya yi auri yarinyar nan an gano yana zina a raba wurin dama bai ma yi ba ma ko ita tana bai yi ba ma auren da ba kwata-kwata bai yi ba ma tashin farko biyu kenan na uku ko yana sihiri ko ita tana sihiri yanzu da ake cewa su je su yi ta sihirin har sihirin ya kai ga kuma ai zina ma kaga duk komai ya malaike ne a ce mata in za a ba ta maganin da za ta mallaki miji sai an yi zina da ita wata hata dai an yi zinan na ɗaya an yi ta biyu an yi ta uku ta koma a ita ya ce shi ya zazzage ta ma ya koro ta sai ta je ana ta zina da ita saboda ta mallake miji kuma in ta je sai miji ya ci gaba da mata fada yin abin da ake cewa ta ga zina to sannan kuma wanda ba ruwan shi da maganar ilimi ita ba ruwanta da karatu shi ma ba ruwan shi da karatu ba a zama a haka domin in aka ci gaba da zaman nan duk waɗannan sai sun faru saboda jahilci ya fito ko ku karanta yana nan cikin qawaidul fiqhiyya na Sheikh Nasiru Sa'di wanda na Sheikh Salih Al-Utsaimin rahimahumullah suka yi ma sharhi an yi bayanin su kuma in ka je Riyadus Salihin ka gani Salih al in ka je wancan Ayatul Ahkam duk mun karanta nan Salih Al-Utsaimin yayi magana waɗanda ba su tsare waɗannan abun ba ba a auren su in ma aka daura auren ma da matashi sai aka gano yanzu yana zina ko bai sallah dama auren bai yi ba yanzu da ya ce ya tuba zai fara yin sallah ya daina zina kuma ya tuba tuba ana ba a shakkar tuban to sai an sake sabon daura wuri ya fito in ko sallah ce ko waliyin da ya daura auren ne aka gano bai sallah shi da ya wakilci ya zama waliyin yarinyar sai shi ya bada ta sai aka gano ai bai sallah to auren bai yi ba yanzu da zai fara sallah kuma sai an sake sabon daura wuri auren nan bai ba saboda lokacin da ya daura auren shi ba musulmi bane da wakili ne wanda ya ansa kawai amma wanda ya bada aure a ce kuma shi ba musulmi bane ba zai yi ba dole ya zama wannan baligi mai hankali musulmi da ka so da za ka shi ne abin nan sau da ka mu lura da waɗannan abubuwan aure ba ba wasa ba ne tun za a yi auren da za a kulla dangantaka a kulla nasaba ba wanda nan cikinmu zai murna ya zo ya ji cikin auren da aka yi da baba mahaifinsa da mahaifinsa ya ji akwai matsala ya ji shi ba dan ba aure ba auren su bai aure ya ji shi dan gaba da fatiha ne ko akwai wanda zai so wannan duba nan na ku labarin fa mutumin da ya zama malami a unguwa shi ke karantar da mutane har fiqhu ma mai wahala amma daga ranar da aka gano cewa ashe yana da matsala a nasabar shi aka zo aka yi mitin aka ce to gaskiya malam mun ji labari kaza kaza ya ce gaskiya aka ne aka ce to yanzu gaskiya malam sai ka dan ja baya sallah dai ka daina jan mutane ya ce ba komi ai gaskiya ne shi ma ya san haka aka daina ya koma wani masallacin yana sallah tun kuma suka a'a malam lafiya yau sallah a masallacin mu kwana biyu mun gaba ka sallah a masallacin ka sai dai ka zo nan ya ce larurori ne suka sa ya dawo masallacin su kuma in lokacin sallah yayi wanda ba su san me aka yi ba sai malam bismillah lokacin sallah fa yayi sai ya ce a ya ka gani ya aka yi mai yanzu wannan yanzu wannan in ba sa'a ba in ba mai da al'amari zuwa ga Allah ba ba sai shiga daki ga ya mutu ba ba wanda zai so alalata mai nasaba so da mu kula sosai wajen maganar nasaban nan ta aure mu rika lura da abubuwa da kyau kada mu yi abu da gangan so da sai a bari na ce maku wata rana wata mata kawai ta zo sayan wani abu a wajen provision sai kawai sai sai kawai sai ta zo da wani dan yaro shi kuma yaron nan da ya ga abu ya wub da shi ya jawo sai ta ce kai digirgir bari sai kara jawo wani abu ta ce kai digirgir ka bari digirgir ah! ta iya jawo nan ta ce haba digirgir ka bari sai shi mai jawo ya ce ajiya me yasa ke ce mashi wannan digirgir ne ta ce kai dai wadda labarin shi dogo ne gale shi mu dai muna ce mai digirgir ah! ya ce da Allah hajiya me yasa ke ce mai digirgir ta ce wallahi yaron nan labarin shi bai da kyau kawai muna ce mai digirgir ne uwar shi ta zo ta kawo miji za a yi mata aure a yi aure iyayenta suka ce ba za a yi mata aure ba sai ta gama jami'a da ta tafi jami'a kawai bata dawo mana ba sai da cikin wannan yaran. ta dawo ka zo ba yadda za mu yi da sha yau shi yasa nake ce mai digirgir dai in ma iyayen su ya ni kakan shi ce amma digirgir to bai shafe ta bai ta ma yanzu ce iyayen shi ba yanda ban yi ba iyayen shi tun da yarinyar nan ta ce tana son aure a yi mata aure suka ki to yanzu gashi nan ta jawo mana digirgir to digirgir in dai ta nuna alama a yi mata ko bata nuna alama ba a ba shawara su yaran kada a ce sai sun inda da mutum zai kan samu wani abin da zai yi rike gwargwadon hali a taimake shi wala ta arifu ummatul islam bata san wannan fa idza kana shababu mustati'an lin nafaqati kunji idan dai matashi ya zama zai iya rike matar shi ya ciyar da ita wa kana aqilan kuma mutum ne mai hankali yu'ashirul mar'a bil ma'rufi zai yi zamantakewa da matan nan da abu mai kyau na shari'a wa mithluhu yustahabbu lahu zawaj shi irin wannan ana ma so ya aure ne karfafa mai gwiwa ya aure au yajibu bi hasabil hal ko kuma ma a ce dole ya aure ya kalli halinsa ta dalili a ce kai yanzu a matsayin ka dole kai aure wa kadhal fatatu to haka nan ita ma yarinya budurwa da ta taso eh, wa zawajul mubakkar ay dawa'un lil jinsaini wa ayyu dawa yace la siyama fi hada zaman kuji aure da wuri ai ma matasa aure da wuri mazan da matan yace duka wannan magani ne na dukkan bangarorin guda biyu an masu magani wa dawa kuma mafi kowane irin ma magani an yi maganin su an tare masu magani mai kyau la siyama fi hadha zaman musamman ma dai a wannan zamani sau da aka yi kula da wannan abin nan daya ya fito ko to mu tsaya mu bashi nan sai gobe saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwan za ku gan su ga sunan kun dai ga yanzu da aka ce ai abin da ya sa muke sharhin abin in muka wuce su haka haka ba zai fito ba sosai to kuma matsala ce da ke damun duniya shi yasa ka ga malamin ya ce kurakurai ne wanda suka yafi yanzu a duniya wanda ya kamata mu gano mu wannan ba asalin abin nan ɗinmu ba bane yahudu ne suka zo suka sa na wannan abubuwan to amma kuma wani lokaci in ana wannan maganar mutane za su ga kamar sai zama na mutum kawai shi ba tunanin wannan duk abin da ake sai ce wai so what so what menene wannan ita yarinya ma daga nan to wata ma dama ba ma kasar take ba wanda ya dauki diye shi ya kai ingila ita kadai ko ya kai ta malaysia ita kadai ko ya kai ta eh, india ko china ita kadai tana karatu can wurin ko ya kai ta roma wane ne wane ne ita kadai to wannan shi yana ma kishin wai maganar kada ta wani abu in ma za ta tafi babban guardian and counseling master abin nan din da yake bata shine take care take care hana abu ne take care kai ne with precaution ce ki ji abin da zaki with caution take care ya isa take care ba ta da komi an ce kada ta tafi kwana guda da yini ba muharami kai ka kai ta za ta shekara hudu ba kowa wurin zai ta kadai ta saba da mutane ta yi abokai maza tana da abokai maza tana abin da ta ga dama sannan to wannan ina ruwan shi da tunanin cewa me za ta yi za ta zama ba su tunanin wannan na to haka ne dama shine ai to to ka gani to ka gani kaji kawai latti akan wasu kaji ko to sha tara wani yanzu dauko shekara sha tara ya ce magana aure ma kai magana ba sai ka ji mutane sata ba kama da hankali ba kusa abin da kuke ba mhm. to ka gani ko kuma yana taimakon kana abin da kake so wani abin to ai ganganci ne tuntuni shi dan Allah da ya tsarinsa idan ka balaga to ana son ka rika matakan da za ka ɗauka na kuma tsufa lokacin da ka balaga sai Allah ya sa kana da ɗa a wannan daidai wannan lokacin to kai kana tsufa shi kuma yana yana girma lokacin da ka kai tsufa ya fara danne ka shi kuma sannan ya taso duk wani abu da ake yi wannan daga tajiriba za ka gani in kana da yara da suka fara girma za ka lura da ɗawainiyar da kake yi a gida ko ba ɗauko kuɗi suka baka ba suna tsare ma wasu da yawa domin ƙannansu ba sa barin su ba su je makaranta ba ko baka nan za su zo da sun ga wani a gida ya kai yi baka je makaranta ba in matsalar makarantar ne kafin ka ce kwabo ya je makarantar to ba a rage ma ba ma abubuwa ba amma komi kai za ka yi ta yi bayan kana kashe ko ba ba zai yi ba kaddara yanzu ko kaya ka zo da su gida masu nauyi kana da waɗanda za su je su kwaso su baka jin daɗi ka je kawai ka wuto kayan ka ce ga kaya ta kwaso ba ka ba jin daɗi Allah shi in yi tsarinsa to wannan tsarin shi ne daidai kuma ku kalli 'ya'ya mata su 'ya'ya mata ba wanda ya kai su saurin su suka fi saurin tsufa a kan 'ya'ya maza to idan yanzu mace ta aure da wuri sadda take fara tsufa 'ya'yanta sun fara girma tana fara tsufa za ta fara rikicewa sai 'ya'yan nan nata ce ta kulawa da ita su yi mata kaza duk abin da ta motsa sai mama me kike so in wani abu ne su ce mama ne in wani abu ne ko da ita ita fa uwa in ta kai wasu shekaru ba ta da abokan shawara kuma kamar ƴaƴanta musamman in akwai mata da su take sirri in wani abu ne sai kin yi kuskure mama ga yadda ya kamata in wani abu ne ta ce to shikenan a gyara man a gyara man to inda babu ba na taba gaya maku wata mata nan da makaranta wani littafi wanda ake ce ma risalu eh, wannan eh, nisa'u haular rasul warraddu ala ta mustashrikin a ciki matan take cewa ita ba musulma bace amma tana ba da shawara ga matan yamma duk wata mace da za ta taso to ta kwaikwayi rayuwar musulmai ce ita ba dan tana musulma ba ta ce dalili ita ta taso ne tana yarinya sai Allah ya ba ta sifa mai kyau aka zo wasu su ce ta aure wasu ce a'a a takaice dai ta ma kasa makaranta saboda wannan zuba ta ta mai kyau dan duk inda ta shiga wanne ce yana son ta ce yana son ta daga karshe sai wasu suka ba ta shawara wai ta yi wasan kwaikwayo ba nan bayan nan ba ce aka ce ta yi wasan kwaikwayo sai ta fara wasan kwaikwayo ka ce da ta fara wasan kwaikwayon nan ta shiga cikin abokan wannan abin suka yi ta wulakanta mata rayuwa suka yi ta wulakanta mata rayuwa sai da ta kai wani matsayi sai suka daina sa ta wasan kwaikwayon ma sai suka rika cewa sai dai yanzu in tana da biya ko wata ta kawo amma ita ta wuce da za ta wannan wasan kwaikwayo wannan ne fara sa ta fara bakin ciki sai ta fara tunanin yanzu fa inda za ta mutu to ba ta da kowa kenan don haka yanzu sai ta nemi cikin 'yan wasan kwaikwayon wani ya aure ta suka ce na ba zai aure ta yanzu ta zo ta nemi kuma waɗanda ke wajen gari su kuma su aure ta suka ce mai mutum zai da 'yan wasan kwaikwayo wanda shekara nawa tana wasan kwaikwayo kaga duk ba wannan ta ce yau sai ta auna gaba ɗaya duk abin da ta mallaka ko ta tara bai da amfani saboda haka sai kawai ta je wani wuri ta hangin kanta ta liƙa wannan rubutun da nake karanta maku a cikin kirjinta ta ce don kada a ga menene ko ne kashe ita ta hangin kanta da kanta ta kashe kanta da kanta saboda bakin ciki sannan akwai wanda ya sa man ya ce ya san wata a wata jami'a a cikin ƙasar nan tana da shekara hamsin da hudu ita dakto ce ta zama abun nan ce sai kawai wata rana aka zo ɗalibai sababbi suka zo sai ta tashi aka ce dr wance ita ma sai ta tashi ta jawabi ta ce ba ta san za ta yi jawabin nan ba ta tashi jawabi ko sai ta fashe da kuka sai ta sa hankicin tana goge hawaye tana abin nan ta ce ta san za a yi mamakin abin da ya sa ta ke kuka ta ce tana nadaman rayuwarta ne baya ta ce lokacin da ta fara tasowa mutane da yawa suka rika nuna sha'awar suna so su aure ta sai ta ce sai ta ga ƙarshen boko ta ce ta gama digirin ta ta farko daga nan ta tafi london ta je ta phd ta gama yanzu ita kadai ce doctor mace a jami'an nan ta ce yanzu ba abin da bani da shi ina da gida ina da fili ina da motoci ina da kaza ina da kaza ta ce babban abin da ke damun ta yanzu yau shekarar ta hamsin da hudu ba ta yi auren fari ba ta ce yanzu cikin doktocin nan kuna ganin akwai mai aure na doktoci kowa ya haka to doktor da doktor ba sai su karo ba sai suka sun kuyar da kai ta ce to ina yi maku gudun kakwai haka ne ku yara yan mata da kuka shigo yanzu duk wanda ta samu mai son ta da tsakani da Allah ta yi auren ta ci gaba da makarantar ta ya fi a kan ta zo ta ce za a yi wannan abin nan din zai ta zauna haka don kada ta yi nadama kuma ni nan na san wani doktor mai mutunci a ABU na san shi yana da darasin mai mutum ne ba Allah bi ma'ana lana zaki ala Allah adam amma daga cikin abin da na ji labarin shi dok yanzu professor ne ma a jami'a amma 'ya'yan shi cikin wurin suke amma baya bari su shiga jami'a amma sai sun yi aure daga nan su yi daga gidan su bai ce sai sun gama karatu wasu na son aure ya ce kada su yi to kaga wannan ita wannan ta ce zuwa zai aure ta sai ta fashe da kuka sai masu shekara hamsin yanzu nan cikinmu nan ni neman sai dai ko malam sani da yana shi kadai ne yajin zai iya ɗauko ya shekara hamsin da hudu ya ce ya kawo ko akwai mai so mu gaya mai wurin na an eh? ba ka? a riwa da su an ba eh malan sani sai ma baka so to kaji ma malan sani ma ya ce bai so hamsin da hudu don ka kawo ka gidanka a rika cewa wannan budurwa ko ko ko wannan wa ka kawo shekara hamsin da hudu mace za ka shekara hamsin da hudu to ku auna wannan haka tana cikin takaici abinda take ganin kuma ta samun ta samun duk ta samo shi ta tara ba abinda zai faranta mata rai sau da kada a matsa ma mace a ce sai ta kai dole wasu shekaru ko sai ta kai wani shi ma namijin yana da hali kada a matsa masa a hana shi a ce ba zai yi ba ba wanda zai so a ce shi dalilin ya lalata dan wani ko ya lalata ɗayan wani ku duba fa zina da muka yi magana nan kullum muna maimaita magana nan ce wanda aka haifa ta hanyar zina an riga an ja mai masifar da ba san yadda Allah zai dishi ba wasu suna ganin kawai shi dan wuta ne kawai ba ma yadda za a yi shiga aljanna wasu suka ce a ban ma Allah al'amarin wasu suka ce ko ya yi kirki kafin ya mutu nan sai ya ɓata kirkin na ya zama ɗan wuta saboda an ja masa menene dalili suka ce in an ce Allah ba zai karɓi abu ba sai mai tsarki to wanda aka samu shi ta zina ina magana tsarki in an ce wannan yana tafiya a hanya ya yi buɗu ya yi ƙura ya ɗaga hannun shi yana cewa ya rab ya rab aka ce abincinsa haram ne abin shansa haram ne tufafinsa haram ne an ciyar da shi da haram tun yana yaro aka ce ya za a ma an san masa wallah ma mamaki ke ce fa anna yustajabu li hada ya za a yi ma a anshi wani abu na wanda wannan ya aikata ibnul qayyim yace to yaya wannan abinci aka ce abin sha aka ce tufafi aka ce ciyar da shi aka yi da haram to yaya wanda shi ruwan halittar sama da haram aka hada shi ba musiba bace to za ka jama wani wannan masifa ya za ka jama danka wannan masifa ya za ka jama ƴaƴan wasu wannan masifa na ƙarshe wanda zan faɗi nan mun karanta da ku cikin wancan littafin a saada na wahmi wal haƙiƙa ita wannan bata ma kai shekara hamsin din ba shekara ta talatin da uku muka karanta da ku ta zo ta zama likita likitan yara shi ya fi wahala ta zama likitan yara bayan ta zama likitan nan ran nan ta ce an ɗauko ta daga gida tana da gida tana da mota tana da driver da zai kai ta asibiti in ta zo asibiti ta take mata sun jera suna jiranta amma ranar nan da ta zo asibiti kawai ta shiga ofis kawai sai ta sunkuyar da kai ta fara kuka masu shigo da mutane suka ji shuru ta leko ta ce likita yau lafiya har yanzu ba ci kira kowa ba ga yara a waje suna ta kuka ta ce yau kam ita tana cikin masifa ta ce da ta fito daga gida ta shigo mota ji take yi ga ac amma gumi take kamar tana cikin ogun, kamar ɗakin biredi ta shiga ta ce da ta sa kayan likitocin nan yau sai ta ji kamar ta sa obarar na mai walda da ta makala wannan abun sa a kunnen nan sai ta ce sai ta ji kamar ta sa hanko za ta zarge wuyanta ta ce kin ga kuma gani ne yanzu a cikin ofis ina zaune ga AC ga komi amma ina ta gumi sai ta ce bata to menene matsala yau ta ce yau so nike in ji sautin ɗana na ce man mama abin da ke damu na yau kenan ni ya zan in nima in samu sautin mai ce man mama yau shekara ta talatin da uku ki je waɗannan matan da kike cewa yaransu na kuka ki ce su su yadda su ban ɗansu guda ɗaya ni in ba su duk abin da na mallaka yau so nike in ji saukin mama kuna ganin za su bada na wadda ta kawo ɗanta na malaria ta ji an ce ta bada shi ba ita falla da gudu wata ce likita ta hauka ce ko za ta bada ta ce ita yau so take sai ta ji sautin mama ɗan ce mata sautin mama to kaddara ma ko ta dauko dan dan uwarta ko dan wata dan ya ce mata maman da gaske ne ita maman ce ta yadda ita ta yi hoshi to kun gani ko da aka mu gane wannan abin nan mu daina bin wasu ra'ayoyi in an gane mace tana da buƙatar wannan abin nan a taimake ta sai in an gane namiji yana da buƙatar na a taimake shi yayye ya kare mutuncinsa kada ya shiga cikin wani abu karatu ko ai dai ko zuwa ina za a je karatun da iyalin sai na karatun sa iya abin da ya sauka gare shi ya samu iya abin da ɗinsa da ya sauka kai samu in sana'a ce ke a taimake shi ci gaba da sana'a shi na abin da ɗinsa shi nan al'umma ta tafi cikin lafiya lauki kulli salama an kubuta an tare ba za a samu matsala ta shi ta kan shi ba ba zai yaɗa ma al'umma ko matsalar shi ba ko ba haka ba ne to saboda haka wannan shi ne na tafi bi hada dai karatun da yana da maganganu da yawa ce kurakurai ne saboda haka muna tattauna a kansu don saboda mai kokari mu gyara na abubuwa Allah ce da kim da kurakuran da muka yi bayan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afuwa da tsarkin sunayensa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين